Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta fara wani aikin samar da wata makarantar koyar da aikin ungozoma a garin Kwantagora da ke cikin jihar. Gwamnatin jihar dai ta ce hakan na ɗaya daga cikin matakan da take ɗauka na samar da ƙwararrun ungozomi domin rage yawaitar mace-macen mata a wajen haihuwa musamman a wannan yanki. Dr. Muhammad Bashar shine kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar ya yi ƙarin haske akan wannan lamari. Malamai na kiwon lafiya yanzu ba su wadata a ko'ina ba. Samun irin wayannan makarantu zai taimaka wajen tanadar da kiwon lafiya musamman na mata da jarirai da wajen haihuwa, kuma zai rage hatsarori da ake samu a asibitocinmu na rashin kula da masu haihuwa. to shi yasa muka ɗauki wannan daman gwamnati ta ce bari ta yi wannan abun a kwantagora saboda in ka duba gaba ɗaya wannan bangaren babu irin wannan makarantar ma gaba ɗaya to yanzu wani matsayi ake game da makarantar kamar an fara ko za a fara ko wani eh, hali ake ciki a halin gaskiya an fara domin mai martaba sarkin sudan na kwantagora dole ne mu yaba masa domin kuma ya karamta gwamnati kuma ya kyauta mana bisa kan ya ba da fili wajen eh, sama da hekta tara kyauta ma gwamnati ta zo ta fara aikin nan ya fara azuzuwa wajen guda hudu manya-manya haɗe da sto da ke cikin wannan wajen mu ganin haka a gurguje shekaran da ta wuce muka zuba wajen miliyan goma na eh, tabbatar cewa wannan makarantar ta samu gindin zamanta baccin haka wannan gwamnati a jiya da muka yi mitin na esco aka ƙara mana approval na wajen miliyan talatin wanda za a samu a sake zuba a wajen nan al'ummar yankin na kwantagore dai sun ce sun yi maraba da wannan mataki al'amarin da suka ci wani ci gaba ne ta fannin kula da lafiyar yankin kwamar sa'idu ibrahim shine shugaban wata ƙungiyar ci gaban yankin na kwantagora domin ko ba komi an ce laluran mace sai mace ta saboda haka idan matanmu suka samu wannan ilimi na ungozoma, kaga zai taimaka wajen taimaka ma mutane musamman mata wajen haihuwa da sauraron lalurori wanda ya ta'allaka akan na mutum mata wanda kuma hakan zai kawo ci gaba zai kuma kai ga samun muradun karnu na mdg wanda ake fatan rage mace-mace da mata kan yi masu juna biyu Duk da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce zuwa ƙarshen wannan shekara ake sa ran kammala ginin wannan makaranta kuma ta fara aiki. Al'ummar jihar na cike da fatan ganin makarantar ta kammalu kafin ƙarewar wa'adin wannan gwamnati a shekara mai zuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.